أعوذ بالله بسم الله الحمد لله القائل وإنك لعلى خلق عظيم بلاين الصلاتين الكاملتين على الفائل المرء مع من أحب وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوه بإحسان أما بعد a yau ranar juma'a sha tara ga watan muharram hijira na dubu da dari hudu da talatin biyar ishirin da biyu ga watan sha ɗaya cikin za mu yi karatu na ishirin da bakwai a cikin shiriniya a kan yabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama za mu tashi harful tafi yana mai cewa Tunin nafsa wa shirfa anil lawi wa addadi بمدح نبي بالرسالة مهتدي له السؤدد العالي على كل سؤدد كفى شرفا للهاشمي محمد صلى الله عليه وسلم تقدمه للأنبياء بلا شك والمصطفى لله بين عباده شفيء الورى المقبول يوم معاده ومنتجهم من جيهم برشاته كبير عظيم القدر منذ ولاده فما شب إلا فتها سوى النسك صلى الله عليه وسلم shine ke cewa sunin nafsa ka tsare rayuwarka nan zai umarni ne game da kame rayuwa da abin da suke su domin innal amra innal nafsa la'amaratan bisu'i illa ma rahima rabbi a cikin surat yusuf ke sunin nafsa ka tsare rayuwarka isrufa haka, girki ta anin lahawi ga barin wasa wadda da warki shine yabon wani annabi sallallahu alaihi wasallama eh, cewa yabon wani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama maqihu siwal muhtar da akali ya abasu can ya gabata kadahi nabi kama yabon annabi muhammad wanda aka shirya su risale risalata da manzanci lahus uddu yana da shugabanci al'ali wanda shugabancin ya ɗaukaka ala kulli su'udadi akan kowane shugabanci ka fashe rafan ya isa ɗaukaka lil hashim gaba hashimin dangin nan muhammadu a muhammad sallallahu sallama ne ne kaddumuhu kenan ka fata kaddumuhu ta kaddumuhu gabatarsa lil ga annaba bila shakki ba duk wani wato wannan gabatarsa ya isa ya zan sharafan wata irin dauka ilhashimi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To a ce annaba su zaba talikan Allah a ce shi ku annaba gaba ɗaya. Huwal Mustapha shi zaɓaɓɓe ne lillahi ga Allah bai da ibadi cikin bayan sai zaɓo shi. Tafiwul wara mai ceto talikai ne almakabulu wanda ake karɓa ceto gare shi ne yau ma ma'arihi a ranar makoma ma'ana ranar koma wasu zuwa ga Allah ma'ana dai ranar lahira wa mun mai tsamar talikai ne min da yihim daga batarsu da rashihi da shiryarsa kafirun mai girma ne azimul kadar mai girman daraja ne mun da wiladihi tun da aka haife shi turar da mahaifiyarsa aminatu alaihi salamu ta haihe shi kama shabba bai girma ba illa fit da har sai cikin sarki wanda suke ibada la wallahi kad haqiqa ashrabal imani imani ya garwa da kalbiyar zuciya ta ga hubbu sa ma'ana alamun imanin da a gari ne don duk wanda ka ga bai son annabi sallallahu alaihi wasallama kwata wallahi bai da imani sun wa usribu fi qulubihimul ijla kalimar ishrabi din ne fa in don eh, ainihin kalimat huda lokacin da aka heki dan sadin nan aka watsa shi ga gulbi sai suka ce suna ruwan gulbin da son bautar ɗansa to shine Allah ce wa ishribu fi qulubihimul ijla nan abinda ishrabi ma'ana ta alamun mutum na da imani sai ga sun annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai karatu a cikin zuciya laqad ashkabal imanu qad yahubbu shi ashraba din nan yana ta'addiya ne da mafuli guda biyu shine kalbiya da hubba din nan in kilali in abin a ce ne a tambayi ni ma tashtahi fa zazi me me kake shahawa ga rayuwarka kultu zan ce ne dai qurbahu kusanta annabi sallallahu alaihi wasallam sabihu in sun banci magana matakinsa, masaukinsa in yi musafaha mana in riki masaukinsa a alfuma in sun banci turbahu turɗarsa shi ne ke bukata sannan kuma ba ni da ba man kaddasa Allah kalbahu duk wanda Allah ya tsarkake zuciyarsa fal ya kasance kaza haka nan umarni na bi ma'anar khabar ma'ana haka zai kasancewa la shakka don ka ba wani kokonto min shakki wala shakka ba wata shuka dama kalimar shakku wani ciwo ne wanda ke shiga cikin raƙumma amma dai abin wasu kuma na cewa su tamashi ma'ana dai kwata dai wala shakka ma'ana duk wanda ke son annabi sallallahu alaihi wasallam cikin zuciyarsa tun da can an yi batun imani to fa tun da yana son annabi sallallahu alaihi wasallama la ba wani ciwo ta agare shi min shirki na kusu ga imaninsa wala shirka ba wani kaso min shirki a cikin zuciyarsa tun da can imani nan wannan jinasi ne ta kaga an ce shakku shakku kaga wanga ciwo wanga koko kuma shirku shirku wanga ana nuhin kaso wanga ana nuhin kahirci inna shirka la zulmun azim ya ci gaba da shafa lillahi Allah ɗaya ya san sabbin ne bege ba wanda ya kwana ho ma'adu yana kwahino shi ma kansa kwana shi alfazazi din to Allah ɗaya san abin da tabbata gare shi na so ba da hu zuciyoyinsa ba ma zuciya guda ba saboda yawan raɗaɗi tuska ana hasa ta warko ana gwankona ta bishiyar da bai ginsu. don me ka haka saboda rasulin domin ta san makabarin wannan irin ban manzo sallar sallama wanda sha'ahu yan san laisa sai haku ba za a ce masa ba balle a kai gare shi la duk dukkanin ɓangarori ta guda biyu na mahaifiya ta da mahaifi ne uriku waɗanda suka asilanta ne siyadati a kan shugabanci ce fama shi ita ka hudu duk abin da kake so in usin. na tushe karimin mai girma mahaifi kenan domin sarki sabbi kuma daga ruhin wannan foundation shi mahaifi ne dan yana ishara ne in girma da ɗaukaka na mahaifa na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a nan yana yabon mahaifin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wasu waɗanda zuciyarsu ba kyau kila ba su samu tarbiyya ta musulunci ba kuma jahilci ne ko sun rai ne yayya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko kuma taimaka ma yahudanci ne ba mu ba game da hadisin nan wanda yana da illoli wanda in muslim hadisi wanda aka ruwaito ta hanyar hamad zuwa sabit har zuwa anas annabi sallallahu alaihi ya ce ma wani al'arab wani daga al'arab cewa inna abi wa abaka finna wannan hadisi malamai sun yi magana a kan sabitul bunani dinnan da hammad cewa shi sabitul bunani ko yake shugaba ne kuma jagora ne amintacce ne to imma adiya ambace shi a cikin alkamilu fiddu a fa'ina shi sannan kuma akwai nukura ga hadisinsa hadisi ne akwai munkar ciki sannan yawa masu rauni sun roito hadisi ga kishi al'imamu zahabi ya ma ambace shi cikin mai tsanul na nashi sannan hammadu shi ko ke shugaba ne mai ibada mallami da yawa sun yi magana ga ruwayarsa zahabi ma yana cewa lallai hammadu amma lahu auhamun wa lahu mana kafira yana da hadisai masu wahami da kuma hadisai munkar masu yawa wa kana la yahfuz cika har da ba suka ce an yi mai dasi kuma ibnu abdul arja'i shi mai dasi a cikin tafansa shi ne sun ya masa bai bai san da shi ba a wannan ga isnadi na hadisin kenan mun ji mutum biyu da hadisin yadda aka ce suna da matsala mu komo a guntarin matanin hadisin Nabi sallallahu ya kasance idan mutumin ƙauye tambaye shi to saboda tsoron tinuwar wannan mutumin da kuma zuciyar. ya yi ko kuma shakku ko kuma ridda ta shige shi sai ba bashi amsa kalmomin da ba su a haƙiƙanin a wancan ya fahimta ba ina a yi wani abu ce ma tauriya wannan ma annabi sallallahu wurin yaƙi na tauriya kamar za'a nan sai a ce nan za'a domin dai kan munafukai su watsa ma can kahirai ne anan akwai wata rana ma da wasu wani ya tambaye shi cewa yaushe za a tashin alkiyama sai annabi sallallahu sallar sallama? ya ji tsoron tuno wannan ya ce ya bebi wani yaro saurayi ya ce da zaran wanga rayuwa ta kai ƙarshe shi kenan da zai mutu ba sai tashin alkiyama ya tsayi ya faɗi wannan ne amma malamai suka ce yana nufin tashin alkiyama ma'ana mutuwar wa'annan mutanen da suka yi da wanda wannan yaron cikinsu domin yana nufin anin yaron nan karami girma da altsaki in sun mutu alkiyama ta tsaya gare su da kun mutu alkiyama shi ta tsaya gare shi Daga wannan an yi batun tashin alkiyama su yadda suka fahimta ta tashi alkiyama amma ma'aike na nuhin mutuwarsu wannan ana cikin mai duriya da ihani sannan dama Allah ya ce min al-arabi eh, munafiqun dan kuma Allah subhanahu wataala yana cewa al-arabu ashaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru alla ya'lamu da ma anzala Allah wannan kenan to hak ne aka samu eh wani daga cikin ƙauyawa babansa ya mutu tun zamanin jahiliya bai imani ba bayan babansa bai imani ɗin ba ma'ana yana bautar wasu abubuwa tare tsaya tsakiya bai da wasu suka tsaya cewa ba su bautar wasu abubuwan da zamanin jahiliya ta domin idan mutum zamanin jahiliya shi bauta ma komai ba ma'ana bai yi bautar wuta ba ko wani abu shi kenan ba ga matsala domin Allah ce wa makon na mu'azzabi na hatta na ba'asa rasula to baba ne yana cikin matsala da ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce inna abaka finna kama haifi na cikin wuta sai bayan mutumin ya juwa ya tafi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na gudun samun matsalar wannan mutum sai ma'aiki ya kawo shi to inna abi wa abaka kenan wannan kin. domin gudun kan mutum ya sanya kai ne cikin matsala ridda to sai ma'aiki ya gaya mai haka kaga anan abin da za mu fahimta shine kamar wancan shine tauriya ta shiga cikin wannan ba yana nuhin lalle mahaifinsa annabi sallallahu alaihi wasallam a wuce ba anan cikin abubuwan da za mu lura a nan shine annabi ibrahim alaihi salam yayi addu'a ba kuso guda ba cewa ala ibrahim rabbi ja'al hadha al-balada amina nubni wa baniya an na'budu al-asnam Allah ka nisa an da na gaba dai kan mabauta ka Allah nan annabi ibrahim yayi addu'a kuma an san addu'a annabawa shi ma addu'ar da ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi rabbana wa afihim rasulan minhum shi ne ma ana kawatu abi ibrahim wa bukhra isa wannan kenan sannan Allah ya ce wa taqallubaka fi sajidin sannan Allah ya ce litumbira qauman ma unzira aba'uhum domin kai gargaɗi ga mutanen da ba a wa mahaifansu gargadi ba su ne a sabul fatara wanda ba ya musu kuɗi ba ba a wa mahaifansu ba yanzu su ta su tare da kai ma'ana ba a wa mahaifansu su gargaɗi ba yanzu ga su tare da kai su musu gargaɗi inan nan wannan aya ta nuna fas da lehi wa'yancan wa'yanda ba su bauta ba wadda ma'ana suna cikin ashabul fatara wa'yanda annabi isa wuce ma'aiki bai zo ba haka kuma allah ya ce ma kunna na hatta na rasula ba za mu azabta ba sai in mun aiko manzo ba yi ba da'awa ba kai ma mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallama ba menene laifin su wannan kenan dan haka gaba dai mahaifan annabawa irin annabi Nuhu, annabi Isa, annabi Musa da Haru, sauransu, za ka je cewa ‘yan aljanna ne, yanzu misali annabi Nuhu, ai ya ce rabbi firli wali walidayya, kaga wali walidayya da mahaifana. yare ne ba zai ce wali walidayya ba, gafara kenan. annabi Isa Allah shi wa ummu husika a wani wuri ma Allah ce kana min alqaniqin haka mahaifi Musa da annabi Harun Allah ce wa haina ila ummin Musa wannan kenan to yanzu annabawa mahaifinsu aljanna sun kai amma sai mahaifin annabi sallallahu alaihi sannan bayan haka abu nu'aimin ya hisu a cikin dalailin nubuwa lokacin annabi sallallahu alaihi kusa ga mahaifiyarsa za ta za ta yi wafati alaihi salam ya ci shekara biyar zuwa da ba sai ta ibe shi haka yana wurin ta ke cewa daga cikin baitutan da ta yi fa anta maquf bi anami inda zil jalali wal ikrami في الحل وفي الحرام أثبت حقي والإسلام دين أبيك البر إبراهيم فالله أنهاك عن الأسلام ألا تواليها مع الأقوام daga cikin abin zai ta ce za a yi kuka daga wurin Allah duk za a yi kuka talikai illu da haram sannan za a yi kuka da gatar da addini kuma musulunci kuma ga addinin mahaifinka mai ɗa'a shine Ibrahim ma'ana Ibrahim kuma Allah ya hane daga daga gumaka ka gumaka tare da mutane kaga wannan sannan bayan haka sai kullu hayyin mai yitu kullu jadidin balin wa kullu kasin yafna wa ana mai tun wa ana mayyitun wa fikri bakin wa tsaftar kayyun wa latubuhura tace kan mai rai mutuwa zai yi kan abu sabo tsufa zai yi kan mai yawa karewa zai yi zan je kuma an na rafi na zai ci gaba tanzuwa domin na baka kana ba heri sannan na haihi tsarki nan ranta yake ta alaihi sama sannan bayan haka yawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama don wasu sahabbai suka yi wani aikin gwanin ta yanzu misali irin yawa ma'aiki masa habbai haka amma sa'ad ana yakin uhudu ce irmi ya sa'ad daga tafiya ka abi wa ummi ya sa'ad ya kai sa'ad mahaifiyata da mahaifiyata fansa ne gare ka inda akwai matsala gare su ai ba zai cewa mahaifiya ce da mahaifi da mahaifi ne fansa ne ga sa'adu ba wannan an da alkali abubakar min arabi daga cikin malaman malikiya ce aka ce mai wani mutum na ce mahaifan annabi sallallahu alaihi wasallam suna musa ce ai wannan mal'un la'antacce ne domin Allah ya ce إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا Wa وأعد لهم عذاب muhina. wannan hadari ne ba karabi ba mutum ya ɗebi mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallama ingina su don na kalma tare da hadisin nan na cikin muslim yana da matsala sanadan wa matanan ba ma matsala guda ba sinadin da mataninsa sannan hadisi ba zai gitta ma aya ta alkur'ani ba Idan ayoyi na alkur'ani sun yawaita magana cewa duk astawul fatara ba su ilai wannan kenan Allah ka tsare mu haka akwai hadari wallahi ba karami ba sun yi mahaifan annabi sallallahu alaihi wasallama domin ma'aiki kai ba sai kai ba za a nemi kai masa kara ba wa kai nan wallahi ma'aiki sai dai maka kara amma ba za ka yi masa ba to ya za a ce mutum ya mahaifan annabi sallallahu alaihi wasallama sai magana da dace da su ba wannan hakari hadari ne tabbatar liddun magabata ba su fahimci hadisin ɗin ake mu kawo hadisi cikin littafinsa ba don shi ne itikadin su domin ya bayyanar da irin illar da aga hadisi domin a guji wannan hadisi da musulmi sannan don aka ɗiba littafi na limamu sifuɗi shi ne a tazim walmin na fi anna ababai rasulillahi fil janna malamai cewa sun yi rubuce-rubuce akan mahaifan annabi sallallahu alaihi wasallama aljanna suke ba wata matsala don haka duk wanda adda wannan itikadi akwai matsala gare shi sannan yana cikin matsala taɓa mahaifin annabi sallallahu ka kare wanda daga mugunya uduri albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine mai risala ke eh, mai mai 20 cewa ila tarafa hikamin bangarori ne guda biyu sun asalan daga shugabanci kuma shi ta faɗi musulmin usi na fawon ishin ma'aiki karimin mai kuma shi ne mahaifin wani sarki haka daga ruhin wannan foundation din shine mahaifinsa sai ya gaba da cewa Jalalu annabi sallallahu alaihi mai girma ne amma ya dauka zai haina mai nisa jalil farq din da turarin da aka ce ne, kuma suke fara khilalun dabi'un ka zaharin rauki kai fulawa ce ta hulama abu hawan da zama fataha ya bude baki fulawa din jamalin yana da kyawu wajen hiliyar mukanni ne asfara wadda ya yi haske musbihan alhali yana ƙara wayewa shi wannan hasken subhi iza asfara ke to shi ne ce musbihin alhali yana mai wayewa ma'ana yana shiga lokacin subahin shi wannan hasken to haka fuskar ma'aiki ta sallallahu alaihi wasallam malum ga kammala gare shi amma shuka daga ma kamar da aka kyage girgije ana duha da hanci girgije ba zikirun ga yabo gare shi kama fukil kamar da aka kwance marhi anil miski daga almiski irin kamshin nan tahiyyatun mahi tsakkin isbat tabbata ala khairu khalqillahi ga hiyanta likan Allah fakam haza min fadlin da ya tare daraja wa kam min maziyyatin da ya tara ka wato maziya da fadlun suna da bambanci za ka samu abu wanda ka fasala yanzu misali mai fadala kamar wanda yanzu mutum zai yi abinci misali sa namomi komi yawan abincin komi daɗinsa kaga yana da fadala wannan abinci amma matsala ce ba za a sa gishiri ba to sa gishiri ɗin nan shine maziya domin abincin nan zai gyaru in ga gishirin ko mai daɗi ne in ga gishiri ba zai daɗi ba kaga ya nuna gishiri na da maziya kenan to wannan shine bambanci kula da maziya yanzu misali kuma yanzu ga zamani a cikin sai hankalin blackberry ko wata mai tsada kila ka dubu talatin ko hamsin kaga wannan fula kenan to kyawanta ko in ba layi a cikinta wala to shi ne layin ga ya kasa kila ɗari biyar shi handset ɗin kai kaga wannan layi yana da maziya ke. to haka ma ga masu da talakawa abinda suna da falala abinda an maziyar su shine talakawa domin irin aikin da za su yi musu ya su wata irin maziya ce ko masu sai da kayan miya da sauransu komai matsayinka dole sai ka duka, ka wurin su ka wannan abin su kawo kaga saboda maziya to haka dai al'amura suke nunan sai ce annabi da yawa ya tara fadalla kuma ya tara maziya dan ya shi annaba gaba domin sai da Allah ya kire annaba gaba da ya tsaka zallahu mai sa annabi lama a min abin wa hikima kuma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minuna bihi ولا تنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهداء فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون can cikin suratu Ali Imran. A ganin Allah ya tara annabawa ya ce in abin su zamani da annabi sallallahu alaihi wasallama to za su imani da shi kuma za su taimaka mishi. Ana za su goya masa baya. Kaga wannan wata irin falala ce. To haka kuma a ɓangaren maziya. Yanzu annabi Nuhu alaihi salam sai da shekara dubu ba hamsin wa'azinsa kawai. Allah subhanahu wa ta'ala arsalna nuhan ila qaumi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama fazahum tufan wa hum zalimun shekara ɗari tara da hamsin dubu ba hamsin kenan amma Allah ce wa ma amana ma'ahu illa qalil sai iman da shi sai ya gashi da halaka su ta ta al'adun al-kafirin tayya anan Nabi sallallahu alaihi wasallam amma wata irin maziya shekaru ne na da'awa 23 sha uku maka goma madina alhali kuma gaba ɗaya sai da duniya gashi nan ta karɓi wannan addinin na nan sallallahu duniya gaba ɗaya da adda su wata kai harshe addini ya kai dan shi ɗaya mai shiri na kita fasir fasir mufradan fasadu kadmuli amma don ko ina na annabi ne duk an cika ta aminci ko ina akwai mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam wannan maziya kenan kaga ba yawa ga shekarun amma albarkar su ta faɗaɗa ta wuce wani suka gabata ko kuma irin kadar da aka ba mu da dai sauran mutane shi ne ke cewa fakan haza min fadlan da amma ake tara daraja ko min maziyatin da yawa tara da ya tara fifiko shi a fadlin fakan min maziyatin da yawa tara daraja sallallahu alaihi wasallam wa min shemin dawa ya tara da bi'o uliyatu madaukaka qudusiyatu tsakatsatsu daga ƙudus ne karamatuhu mu'jiza annabi sallallahu alaihi wasallama sayru khafiyatin ba boye shi da rusu ga makucin manzanni ba boye ke? na ce karamatu mu'jiza abin da ya zama mu'jiza ga wani ga wani ba annabi to yakan annabi yakan zan karama ga wani kuma silku su annaba gaba ɗaya manzannin nan su zuri ne na zuman ga tsari kawai shi annabi sallallahu alaihi ko shi annabi sallallahu alaihi wasallam su shi a tsakiyar zurin ma'ana yanzu kamar wani kan ko wata sarka ta zinari ko ta sai a to za a samu wasu abubuwa na gehe gehe haka waɗanda za su kawanta wannan wadda wannan babban shi zai kawanta wa'ancin ma'ana duk jera wadda aka yi wangana babban shi na an ka jira to annabi sallallahu alaihi wasallam shi abubuwan nan babban na saka zuren gaba ɗaya wannan garin na na wannan sarka to shi ahu musulku na zaman wahuwa wasu da suke wani na da fa'ida na da masa amma kima wancan ta shi dai amma na kawai domin wannan ba abin mamaki ba ne shi ayoyi da yawa Allah ce wala kar faddalna ba'dan nabiyina ala ba'd mu'atina qawla zabura in Allah ce karu na ba'dahum ala ba'd wasu haka ganin lahimin 20 yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi annabawa gashi aya ce ta alqur'ani ba ma wuri guda ba Allah subhanahu wataala ya faɗa ga ayar da muka dauke khazallahu min annabiyina to shine rashin fahimta ce ko rashin adalci kuma kiyayya da begen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ban sani ba walan martadahu Allah lokacin da Allah ya zaban mishi aikatan jikkali wahayi ta sa wajallala Allah subhanahu wataala ya kewaye ya ruhe laibatan Madina bin nurin nabii har an tashi ne a sallallahu walam yan'a kuma zambe ne santa ba fi halin da kowane hali na haƙi da kiyaye muraƙaba ta Allah gaibatan domin hukuwa wannan lamma ɗin to ga jawabin lokacin da haka ta faru ka sahu ilahun nasi matalicin mutane ya tuwa ta sheshe haibatan kwarjini fin nasu mutane ma bainan nubuwata tsakanin annabta wal mulki da mulki wa shaitanu sun bambanta ma'ana ba ba ɗaya suke ba rujanin mulki bai kai kwarjinin manzanci ba la wallahi kad hake babal aslu minhu ehinsa ya tsarkaka amma tushensa ya tsarkaka shine mahaifiyansa masu tsarki ne alfaru amma rehen shine annabi sallallahu alaihi yabo ya yi tsarki sallallahu alaihi wasallam sayyabo ruwa masu yawa cikin aukar su yi mai cikin bagar harko harko shahi na uku sahaba ya sabba alaina gare mu lil huda da shari'a shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ibu masoyin Allah ne abdun ne. ne mukarrabu abin kusantawa ila na zuwa ga suke Allah mai rahama kasirul mai yawan darajoji ne a ga maziya din can wala da mai yawan kyaututtuka ne muhabbabu abin sun il khalqi ga talikai marfu'ul mahalli an daga darajarsa ne daga rikon darajarsa ba mai cima darajarsa la wallahi kar haqiqa aus Allahul bariyata Allah ya yalwata ma talikai a dafa hujin kai ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam laqad sallatul arsalu haqiqa manzanni in yi salla khalfahu ba ne filwe a sama Da kan jalla haqiqa wallahi ya wuce ya yi karhin in ya bluga shi'iru waka ya kai wasu husifa annabi sallallahu alaihi ya wuce nan karimu saja mai girman ɗabi'u ne mallaka Allahu kafahu Allah ya danka tahin annabi sallallahu alaihi wasallama ga riqabal warawiyoyin taliki fastawa suka cancanci yauci daga wuta bil mulki saboda damka wadda Allah ya yi na ga hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal haqu shi gaskiya ne yu'rafu ana sanin suhu gaskiyarsa ne bil burhan da dalili walamma ja'ahumul haqu sannan walau taba al haqu huwa rasko shi annabi sallallahu alaihi wasallama dadewa ne lil ga babban lamari allazi wanda tallafat shi ya buwaya aw yara allazina kafaru anna samawati wal arda kana tarakan fataknahuma waja'alna min al shay'in fala yu'minu can cikin suratul anbiya domin da ma rasko fatko shi ne ce shi daɗewa ne ga babban al'amari wanda buɗe shi ma ya yi wuya da buɗe shi ko sai ya wannan matsala wal kofi shi agaje ne mudrika an riske rikko hutu su ta su ba azali asu bayan yanki dan ma ka sayi da muzmin kamar zubar ruwan girgije ke. Wadda wadda uhuruwa ne masu yawa fataral wadka ya kharju min khilali kahdala ya dan dan safar da alfardakta fala miqulun ba wani halshe shi wanda ke kai matsala wala muqallatun ba wata ƙwa'in jiya fi wata ke kuka da tabbi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ta bi sunnar sa ba. Alhamdulillah.